الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد أولا درهنا الهميس درن الشرين قوة رمضان هجرة دبول إيدة داري حدود أربعين دعوكو والليدات داتشي درن الشرين دعوة أبريل نيسان دبو بيد الشرين دبيو Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadan mai yawan alfurma a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon Allah madaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abin da zai yardar da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da tambaya tambayar tana cewa mutum ne ya mutu ya bar bashin abu uku a kansa bashin zakka na shekara biyu da kuma bashin mutane na kuɗi sai kuma bashin aikin hajji wanne ne za a fara fitar masa amsa kan wannan tambaya ita ce farko ya kamata a san cewa idan mutum ya mutu akwai wasu haƙoƙi biyar da suke rataye da dukiyar da ya bari idan mutum ya mutu akwai haƙoƙi biyar da suke rate da dukiyar da ya bari kuma za a su a jere wato bisa gwargwadon muhimmancinsu gwargwadon abinda za a gabatar daga cikinsu a fara da na ɗaya in an gama da na ɗaya sai a dawo kuma na biyu an gama da na biyu a dawo na uku har a kai waɗannan guda haƙoƙin nan guda biyar haƙƙi na farko shine ɗawainiyar da ta shafi wato ta shafe shi shi mamacin kama daga ruwan da za a saya domin a abin nan a masa wanka wato abin da ake kira wankan gawa idan ruwan sai an saya da kuɗi to daga cikin kuɗin nasa da ya bari za a cire da kuma likafaninsa da za a saya da turare da za a saya domin a sanya masa a sanya likafaninsa da kuma ladan da za a biya mai masa wanka da kuma ladan da za a biya na mai tona masa kabari da kuma filin da za a saya inda za a masa kabari idan duka waɗannan ba za a same su a kyauta ba da abubuwa masu kama da wannan wannan shine haƙƙin farko da za a fara dubawa tukunna a fitar daga dukiyar da bari idan aka gama da wannan sai a dawo kan haƙƙi na biyu haƙƙi na biyu ana kiransa haƙƙi da yake da alaƙa da ainihin wato ko ainihin dukiyar da ya bari tana da alaƙa da ainihin dukiyar da bari da shi mamacin ya bari ba wai haƙƙi ba ne da ke rataye a zimmarsa a'a ana bin shi wani gida da ya kamata ya bayar gida a yanin ne misali ta zama kiransa ainu tarika wannan gidan saboda haka sai a bashi ne a kansa amma ayyanunnen gida misalin wannan shine kamar bashi na jingina wato kun san abinda ake kira jingina shine za ka bashi wurin mutum amma kuma domin ka kwantar masa da hankali sai ka ce to da abu ka zana wa ka riƙe idan na biya ka sai in karɓi wannan dukiya nawa da na baka misali wani ina so ka bani bashin naira miliyon ɗaya na da wasu bukatu zuwa wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wani abu mai kama da wannan amma don hankalin kai kwanta ga mota ta ka rike wannan mota ta yi kudinta miliyon ɗaya da wani abu ko miliyon ɗaya ko miliyon biyu kaga wannan mota ana kiranta ne ana kiranta jingina saboda haka inda mutum zai mutu bai biya ba to wannan mota ita za a sayar idan ana ganin kudinta ya zarce kuɗin da ya karba ko kuma in an ga kudin daidai yake da wannan sannan kuma shi wanda ya bashi bashin ya amince ya rike motar kaga shi kenan sai rike motar to kaga motar ita ma ta zama bashi amma wannan ana kiransa bashi na aini bashi ne da ke da alaƙa da asalin wannan motar saɓani a ce yanzu da ya zo ya karɓi bashin naira miliyon ne kawai abinda za a ce akwai miliyon a zummarwa ne saboda haka cikin duk dukiyar da ya bari shi kenan sai a ɗauki wannan miliyon a kirga miliyon a bashi to irin wannan bashi da yake da alaƙa da ainihin dukiya shine namba na biyu idan aka gama da abin da ya shafi da za a masa janaza da sauransu sai a dawo kuma a fidda wannan bashi da yake da alaƙa da wannan na'am haƙƙi na uku abinda ake kira addainul mursal ko addainul mutlak ko addinul mursala ko addinul mutlaka sakakkun bashi kawai ya karɓi bashin abin nan dubu ɗari a wurin wane ko dubu ɗari biyu wannan ana kiransa addinul mursala ba aini ba ne saboda haka bashi ne kawai akan zimma idan aka gama da wannan bashi nau'i na farko da muka faɗa sai kuma a dawo a biya bashin bashi nau'i na biyu wanda ake kira sakakken bashi an fahimci wannan ko? sannan bayan wannan sai mai kuma so su addinul Murtala din nan sakakkun bashi sun kasu kashi biyu akwai bashi na dan adam akwai kuma bashi da shari'a take binka ko abin da ake kira bashin da Allah ke binka bashin da Allah ke binka shine kamar haƙƙi na zakka misali zakka ta kama a abin nan a dukiya sa'annan lokaci yayi bai fitar ba kuma har ya su saboda haka shari'a na bin bashin zakka ko kuma a'a akwai kafara a kansa ko kafara rantsuwa ko wata kafara daga cikin nau'ukan kafara wanda kafara ta dukiya misali ciyar da miskinai goma ko suturtar da su misali ko yan ta koyanga abin nan wuya bawa namiji ko baiwa mace wannan duk ana kiransu bashi na Allah saboda haka wayannan basu suka mursalai sun kafi kashi biyu akwai bashi na mutane akwai bashi na Allah maɗaukakin sarki za mu dawo mu magana kan wannan idan aka gama biyan wannan sai a dawo kashi na hudu wasiyar da mamaci ya yi wasiya ita ce kyautar da mutum zai yi amma ba za a zartar da kyautar ba sai bayan ya mutu wannan kyauta na da sharaɗi biyu da za a yi kada ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar da mutum ya bari idan aka gama wannan sai a zo haƙƙi na ƙarshe haƙƙi na ƙarshe shine wato abin da ake kira gadon masu cin gadon mamaci abin da ya rage shi ake kira gado idan mutum ya bar iyaye biyu suna da gadonsa idan mutum ya bar matar aure tana da gadonsa idan ta bar mijin aure yana da gadonta idan mutum ya bar yaya maza ko mata suna da gadonsa to sai an fidda wa'in haƙoƙi da muka ambata sa'an nan sai a dawo kan abin da ake kira haƙƙi na gado to mai tambaya ne yake cewa yana cewa ya bar bashi kashi uku akwai bashi na zakka da ake jin su shekara biyu kaga wannan yana daga cikin abin da ake kira sakakken bashi amma da shari'a take bin sa ko bashin da ubangijinsa yake bin sa to shi bashi da ake kira bashin shari'a ko bashin da ubangiji ke bin mutum maluma sun kilafi kansa idan mutum ya mutu ya bar bashin ubangiji a kansa bai biya ba bayan ya waje ba a kansa shin za a biya masa mana wajibi ne a ɗauka cikin dukiyar da ya bari a biya wannan bashin kamar yadda mai tambayin ne ya tambaya na ana bin su shekara biyu dole ne a fitar da wannan ko ku ba za a fitar ba maluman hanafiya suna cewa a'a duk mutumin da ake bin sa bashi na ubangijinsa ya mutu ya bari to shi kenan ba za a biya masa ba domin biyan bashi na ubangijinsa yana bukatar niyya shi ko yanzu ya riga mutu ba ya mutu a niyya saboda haka ba za a biya masa ba in kuma ya bar wasiya ya ce a biya mini akwai zakkan shekara biyu da ban yi ba to su wurin hanafiya za su ɗauka wannan hukuncin wasiya ne sai a duba wannan bashin za a biya masa amma cikin abin da bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar da ya bari ba wannan shi ne masabar hanafiya a wurin malikiya wato za a biya bashin Allah amma kuma sai an gabatar da bashin da ɗan adam suke bi tukunna domin bashin ɗan adam ya fi ƙarfi idan aka biya bashin ɗan adam in wani abu ya rage to kenan sai a biya bashin ubangiji saboda haka ba za a yi maganar za a sayar masa zakkan shekara biyu da ake bin sa ba ba za a yi maganar cewa za a biya masa wato kafara da ke kansa bashin kafara da ke kansa da bai biya ba ko bashin bakanci da ke kansa da bai biya ba sai in an gama biya masa ba su sukan da mutane halitta suke bin su tukunna wannan shine matabar malikiya kun ga hanafiya su a wurin su ba a biyan bashin bashin ubangiji a wurin malikiya ana biyan bashin ubangijin kamar yadda ake biyan bashin 'yan adam amma kuma za a gabatar da bashin ɗan adam tukunna in wani abu ya rage sai a biya bashin ubangiji a wurin shafi'iyya da zahiriya duka bashin wajibi ne a biya amma za a fara gabatar da bashin Allah tukunna in wani abu ya rage sai a biya bashin ɗan adam saboda kamar da mai tambaya nan ya ce ana bin sa bashin zakka na shekara biyu to sai an fara gabatar da bashin an biya bashin zakka nan na shekara biyu sannan a biya basussukan da yan adam suke abin nan suke biyansa haka nan sai an gabatar da bashin hajji da ake biyansa bashin hajji yana nufin mutum ya mallaki dukiyar da zai aikin hajji da ita kuma yana da lafiya kuma ya yi sannan ya mutu kaga ya mutu yana wanda ya sakaci hajji ya waje ba a kansa amma bai yi ba to saboda haka biyan wannan bashi shine sai a cire a cikin dukiyarsa a nemi wani ko dai a yi da shi za a bashi kudin kashewa da sauransu abinda duk zai shi cikin eh, kudin guzuri abin nan cinsa da shansa da wurin zamansa har ya dawo ko kuma aikin ga kamar da wasu maluma suke gani za a baka kaza don ka je ka wani mu aikin hajji almuhim shafi'iyya da zahiriyya su suna ganin za a gabatar da bashin Allah kan wato bashin yan adam a wurin hanabila duka darajan bashin ɗaya ne da bashin Allah da bashin yan adam duk imarsu su ɗaya take saboda haka an zo biya ta sai a yi la'akari da cewa matsayin su ɗaya ne idan dukiyar za ta isa sai a biya su gaba ɗaya ko ba za ta isa ba sai a biya percentage ɗin kowanne ne daidai gurgudo a ba su riba daidai wa daida idan ya zamanto dukiyar ba za ta isa ba sai dai ta biya rabin bashin da adam suke bi da rabin bashin da eh, shari'a take bi to shikenan sai kowanne ne a biya masa rabi da rabi ta sai mu dawo har yanzu kan maganar bashin aikin hajji don ba dukkan malamai bane suke cewa mutumin da hajji ya zama wajibi a kansa ma'ana ya mallaki abin da zai aikin hajji ya da guzuri da lafiya da sauransu sannan ya ƙi kuma ya mutu a ce shi kenan za a masa hajji ko za a ɗauki dukiyarsa a yi abin a ba wani don ya masa hajji ba dukkan maluma ne suka tafi haka ba a kan wannan ba amma shafi'iyya da hanabila sun sun tafi akan cewa idan istaqarra wujubul hajji ala al-mayyit idan wajibcin hajji ya tabbata akan mamaci sannan bai hajjin ba har ya mutu to a wannan lokaci dole a ɗauka cikin dukiyar da ya bari kafin a raba gado sai an ɗauki iya gurgudun wato kimar da za a ba wa wani ya je masa aikin hajjin abin da ya rage Da shi kenan sai a a cigaba da sauran a ba sauran haƙoƙi su wasiya da sauransu daga nan kuma sai a a kai gare ba gado muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu sau alaramma wannan tambaya ɗin nan kawai za mu tsaya kanta kuma muna da muna da bakin shugabannin social media za mu yi bayani a kansu dab da ƙarshen tafsiri insha Allah ta'ala muna musu maraba bismillah alaramma الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله waɗannan wato da suke hana bin hanyar Allah addinin Islam suke hana bin addinin musulunci suke hanawa da bakinsu ko suke hanawa da hannayensu suke hanawa da ilmi da Allah ya ba su suke hanawa da dukkan wata wasila da ake iya hana addinin Allah waɗannan da suke wannan ويبغونها أي يطلبون السبيل عوجا أي مؤوجة suna neman hanyar Allah a karkace suna faɗa da hanyar Allah suna faɗa da mabiya hanyar Allah abin nan an yusibu ha bi aibin min janibin ghair mustaqim wato suna aibanta hanyar Allah ta bangaren da yake ba mai kike ba fasirawo ashiya wa idafatuha ilaiha kamar ƙirƙiran wasu abubuwa sannan a jingina su zuwa ga wannan hanya ta Allah a munan hanyar Allah addinin musulunci ko hanyar Allah da Allah maɗaukin sarki ya aiko manzonsa sallallahu ta'ala sallam addini ne wanda yake mai tsafta addini ne wanda yake mai adalci addini ne wanda yake ɗauke da gaskiya cikinsa da wajensa amma masu toshe wannan addini ko masu hana mutane bin wannan addini haka za su yi ta ƙarairayi su ce addinin ƙarya ne addinin kwaikwayo ne a annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro wannan addini da maganganu masu kama da wannan suna yin haka domin su kau da mutane gabarin bin wannan addini ai anil mahajjatil bayda gabarin bin hanya wacce take bayyananna karara wata hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma wahum fil akhirati hum kafirun kuma su suna masu kafircewa da ranar lahira bayan suna hana mutane bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin addinin Muhammad wadda tabbas bin addinin Muhammad jigo cikin aƙidojinsa shine tabbatar da cewa bayan mutuwa akwai ranar lahira ranar za a tada bayan Allah a gaban Allah musu hisabi mutanen kirki su ce aljanna mutanen banza kuma iyadan billah su ce wuta to masu hana wannan hanya lazimin yana daga cikin lazimin hana wannan eh, eh, hana wannan hanya kasancewansu masu kafircewa waɗanda ba sa imani da cewa bayan mutuwa lallai akwai tashi akwai wata rana da ake kira ranar kiyama domin inda sun yi imani da ranar lahira to da ba za su hana mutane bin hanyar Allah ba inda sun yi imani da hanyar Allah da hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zo da ita addinin eh, abin nan addinin Allah lamaftaru ala Allahi kadiban da ba su ƙirƙirƙariya suka jingina wa Allah ba ko suka ce Allah yana da ɗa ko suka ce Allah yana da abokin tarayya kamar yadda wasu mushrikan larabawa suke faɗa ko mushrikan makka in zo talbiya su ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak mun amsa kiranka ya ubangiji babu abokin tarayya tare da kai sai abokin tarayyan nan da abokin tarayyan nan da shi da abin da ya mallaka duka mallakan ka ne sun korewa Allah abokin tarayya sannan sun tabbatar maka da abokin tarayyan da suka ce kuma har yanzu shi wannan abokin tarayyan da abin da ya mallaka duka mallakan Allah ne to kaga wannan ikira'un ne ala Allahi kadiba irin ƙarya ne a jingina wa Allah maɗaukakin sarki a ce yana da wasu abokan tarayya haka nan wanda suke cewa Allah radada kuma wannan ɗa tun da dama yana gadin ubansa yana da matsayi irin ubansa saboda haka kana iya bauta masa ya kama hannunka zuwa ga uban kamar yadda nasara suke yi iyazan billah masu irin wannan ɗabi'a menene matsayinsu ula'ika lam yakunu mu'jizin ula'ika lam yakunu mu'jizin fil ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون مصير وانن هالي دمك أنبتا ينزو للي لم يكونوا معجزين بس زمن توما سجدير دألا في الأرض أتكين دونينا بس إذا سجدير دألا لو كتن دألا ينفن كاماسو دعذابا زي كاماسو ma a sa'atiya tare da yalwar duniyar nan ba su isa su je wani wuri a ce sun ɓuya yadda Allah ba zai gan su ba ko yadda Allah ba zai iya kama su ba idan ya ga daman kama su wa tasarrufihim fiha wa fil akhirati min babi aula idan ya zamanto a nan duniya ba za su iya gajiyar da Allah ba su ɓuya ta yadda ba zai gan su ba su kubuce ta yadda ba zai iya kama su ba min babi aula a lahira ba za su iya gajiyar da shi ba ba za su gagare shi ba idan ya ga dama zai kama su ayatu lam yakul lahum dalika a lahira a duniya ma suna da tana da faɗi gare su suna iya zuwa nan su shiga nan su abin amma lahira ai guri ɗaya suke ba su isa su motsa ba sai da izinin Allah maɗaukakin sarki wa ma kana lahum min dunillahi ba su da wani koma bayan Allah ai ghairihi min auliya ba su da wasu masoya ko majibinta da za su iya sanya su cikin wata ni'ima in ba Allah ba Allah ko in ba su bauta masa ba ba su masa da'a ba ba su bi manzonsa ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ba zai sanya su aljannan ba saboda haka gaskiyar lamari ba su da wasu auliya majibinta ai ansar wasu mataimaka yamna'unahum min azabihi waɗanda za su iya hana su faɗawa cikin azabar Allah ba su da wannan idan har ba su mutu ba suka mutu akan wannan hali nasu akan wannan ɗabi'a su, ta hana mutane bin hanyar Allah ta ɓata hanyar Allah a idanun jama'a har su muninta su kasa binta to yuba'af lahumul azabu Allah madaukakin sarki yuba'if zai riɓanya musu azaba ko ko za a riɓanya musu azaba bi idlalihim ghayrahum saboda laifin laifuka biyu suka yi farko sun ɓace kuma sun ɓadda wasu kaga laifi biyu kenan saboda haka Allah madaukakin sarki in yazo musu sakayya akan wannan laifin laifuka guda biyu azaba biyu zai musu ribanya musu azaba zai yi ma kanu yastati'una sam'a lil haqqi su dai da yake sun zaba wa kansu wannan mummunar hanya to kenan ba su da ikon su ji su ji gaskiya su fahimci gaskiyar ballantana su yi aiki da ita sun san Allah maɗaukacin sarki ya yi mukallafai sannan ya ba su daman fahimtar daidai da fahimtar abin da yake ba daidai ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha na'am fa alhamaha fujuraha wa taqwaha dafla man zakkaha wa qad khaba man دساها na'am. mukallafai mutane da aljanu Allah maɗaukakin sarki ya halicce su sannan ya ba su ƙarfin fahimtar daidai da kuma fahimtar abin da yake ba daidai ba kuma ya ba su ikon zaɓi suna da dama su zaɓi daidai ko su zaɓi abin da yake ba daidai ba Allah ya ba su ƙaddara biyu suna iya faɗawa cikin kowace ƙaddara akwai abin da ake kira kaddara kauniya da kuma kaddara shar'iyya amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su damar bin kaddara shar'iyya saboda haka idan suka ƙi bin kaddara shar'iyya suka dogara kawai da kaddara kauniya to shikenan sun yi wa kansu azabar da za ta shafe su a lahira su suka jawo wa kansu dukan mu Allah ya yi mu ya ba mu ikon mu yi salloli da muke din ya ba mu ikon mu yi azumi sai abubuwa na istisna'i rashin lafiya da sauransu nan ma kuma an ba da alternative Allah ya ba mu ikon yin zakka Allah ya ba mu lazimtar gaskiya Allah ya ba mu barin ikon barin hasada Allah ya ba mu ikon barin sata Allah ya ba mu ikon barin yin fashi da makami ko barin garkuwa da mutane duk muna da iko mu bar wannan kuma muna da iko mu yi idan mun zaɓa wa kan mu yi muna da dama mu bar yin sallah muna da dama mu yi shirka muna da dama abin nan mu yi fashi da makami muna da dama mu yi kidnapping da sauran abubuwa wannan duk kowa na da dama saboda haka wani ya zo ya same ka ya ce maka wallahi aka rauka Allah ni dai ga ni nan dai wallahi abuwa dai ba na iya barin giya a ne addu'a kace to wani addu'a zan masa kuma neman ma a maka addu'a aya akwai ni nau'i na izgili a ciki kana da dama ka bar shan giya idan ka wayi gari baka sha giya ba me zai same ka ko ne zai ce maka wallahi ni dai kai an jarabe ni da yawan ƙarya wallahi duk abun na da malam wace addu'a zan yi domin na daina ƙarya sai ka ce masa a'a kada kada kai wa addinin ka ko kada kai wa da addini kada kai wa Allah isgilanci Allah madaukakin sarki lokacin da halicce ka ya mai da kai mukallafi ya baka ikon barin ƙarya ya baka ikon lazimtar gaskiya in ka zaɓi wannan kana kuma da ikon zaƙi saboda kada kai wasa da addininka Allah madaukin sarki ya ce wa nafsun wa ma sawaha ya rantse da rai da abinda ya daidaita ran fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yayi wa ran ilhamin fahimtar mummunan aikinsa da kuma kyakkyawan aikinsa sai ce kad ablaha man zakkaha tabbas wanda ya tsarkake ransa wannan ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbu ransa cikin zunubi cikin laifi wannan ya taɓe da saboda haka al'umma kada su yi wasa da addininsu Allah ya ba mu ikon yin abin da ya kamata ya ba mu ikon barin abin da bai kamata ba to mutanen da suka zaɓa wa kansu hana wa mutane bin hanyar Allah suka zaɓa wa kansu munanan hanyar Allah a idanun mutane suka zaɓa wa kansu cutar da manzon Allah suka zaɓa wa kansu irin ƙarya a dingina wa Allah to waɗannan Allah zai riƙa musu azaba sannan kuma ba su kasance yastati'una sam'a suna jin suna da ikon jin gaskiya jin ji da zai amfanar da su ba domin ba su zaɓi gaskiyar ta amfanar da su ba za su ji gaskiyar amma kuma sai watsi da ita shine ma'anar wannan aya wa ma kana yusirunahu ko kuma yusirun ay yusirunahu haka nan ba su kasance suna ganin gaskiya ganin da zai amfana da su ba su ga gaskiyar har su aiki da ita domin tun tashin farko ba su zaɓa wa kansu ganin gaskiya bayan sun ganta sannan su aiki da ita ba me yasa malam yake li farqi karahatihim lahu saboda wuce gona da iri da suka yi cikin in gaskiya cikin wato in ganin gaskiya da kuma cikin in jin gaskiya saboda haka ka annahum lam yastati'u zalika sai aka sifanta su sai Allah ya sifanta su anan kamar sun takin farko ba su da iko yin haka a'a suna da iko yin haka amma ba su zaɓi yin hakan ba ne Allah ya sauƙaƙe to tun da wannan shine halin su menene matsayin su a larama أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك ودنن سوني الذين ودن خسروا أنفسهم سكي أثار كاونس كمر كيني kana da yan kuɗin ka miliyan biyu sai suka faɗi kai asaran su kai asaran su don ba su tare da kai yanzu to haka mutanen da suka zaɓan makansu mugunyar wato hanya wacce take mara kyau mugunyar hanya waɗannan suna asaran kawunan su gobe kiyama domin kawunan nasu ba za su amfanar da su ba sai dai kawai wahala domin za a sanya su a wuta ya zamanto suna cikin azaba babu hutu azabar babu yankewa shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira su da cewa waɗannan sun yi hasaran kawunansu sabanin su, akasin su sune mutanen kirki wanda suka yi wa Allah da'a waɗannan suna tare da kawunansu ba su sanar da kawunansu ba ba su watsar da kawunansu ba ai ko a hausance ma ana cewa ana cewa ne ai ya watsar da kansa ya bangasar da kansa mana bai da kansa ba bai abin da ya kamata ba cikin jama'a sannan wa balla anhum ma kanu yastarun abin da suka kasance suna kirkiransa na cewa suna da wasu iyayen gidi da za su kutar da su gobe kiyama ko a gaban Allah kamar da suke riya cewa sulata da manata da uzza da suhubal ko masu bautan mala'iku kamar da su ikirarin cewa mala'iku da ne na Allah mata saboda haka gobe kiyama za su kama hannayensu su kubutar da su a gaban Allah maɗaukakin sarki kaga wannan ƙararrai ne suke yi to da kiyamar ta tsaya mai bautawa lata ba zai ga lata ba mai bautawa uzza ba zai ga uzza ba mai bautawa hubal ba zai ga hubal ba mai bautawa aljanu ba zai ga aljanu ba mai bautawa mala'ika ba zai ga mala'ika ba mai bauta wa isa ko uzairu ba zai ga isa da uzairu ba kuma ko ya gan shi ba zai masa amfani ba mai bauta son zuciyarsa ba zai ga son zuciyar ba a matsayin son zuciyar ya amfana da shi ba zai yiwu ba masu bautan shaidan ba za su ga shaidan ba in ma sun ga shaidan ba zai fa'idantar da su ba zai amfana da su ba sai dai a ta tsinewa juna tsakaninsu da shaidan din Allah ya sauƙaƙe saboda haka Allah ya ce wa balla anhum ma kanu yaftarun abinda su kasance suna ƙirƙira na karerai su jingina su ga Allah su yi ta yaɗawa magoya bayan su a wannan rana ta kiyama ya ɓace musu na'am jarama la jarama annahum fil akhirati hum tunda wannan shine halinsu wannan shine ƙarshen al'amarinsu to la jarama tabbas annahum fil akhirati humul aksarun su waɗannan a lahira su ne suka fi kowa hasara Allah ya sauƙaƙe إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا نعم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة نعم هم فيها خالدون فبعك سنسو ما أبو تاهن داما mutanen kirki da suka girmama annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka girmama alƙur'ani da aka aiko shi da shi uwa uba suka girmama ubangijin da ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bi ba su yi wa allah ƙarya ba ba su hana mutane bin hanyar allah ba innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagari ayyuka na kwarai wa akhbatu ay sakanu anabu sannan suka miƙa wuya ga Allah sukan samu nutsuwa akan bin hanyar Allah shine mana anabu ila rabbihim suka koma ko suka komar da al'amuransu zuwa ga ubangijinsu wata amalu a hakamahu sannan suka yi aiki da hukunci-hukuncin da ubangijinsu ya ɗora musu wata ba'uha suka bi na hukunci-hukunci da zai tabbilin ba tare da musanyawa ba wala taghirin ba tare da jirkitawa ba ula'ika to waɗannan ashabul janna su ne ma'abuta aljanna na'am allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin su hum fiha khalidun su idan suka shiga aljannan za su dawwama ne cikin aljannan har abada Allah ka sanya mu cikin su mala yace ala akti ma kana alaihi alfariqul awwal bisa sabanin wato ala bisa akasin abinda kungiyar farko take kansa na shiga wuta kuma ta dawwama cikin wutan ba fita iyadan billah na'am مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع نعم هل يستويان مثلا نعم فلا تذكرون فعلا ملأكتين سركي ya buga misali domin a ƙara fahimtar munin kafurci da munin kalubalantar Allah da manzonsa da munin juya wa littafin Allah baya da munin wato hana bin Allah maɗaukakin hanyar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce matsalul fariƙaini wato misalin ƙungiyoyin nan biyu da muka ambace su ɗazu kuma kuffaru almuftaruna ala Allah kadiban wata ƙungiyar farko su ne kafurai masu ƙirƙiran karya su jingina wa Allah wal da kuma ƙungiya ta biyu wato mu'minai allazina kanu ala allazina kanu ala bayyinatin min rabbihim wanda suka kasance akan wata irin hujja daga ubangijinsu suka bi littafin Allah suka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi to misalin su kal'ama wal asam kamar wani mutum ne baya ji eh baya gani sannan kuma me baya ji mutum ne baya ji baya gani sai kuma ga wani mutum mai ji mai gani ai tabbas ka san cewa mai ji mai gani ya fi sufantuwa da siffofi cikakku ba ba haka ba shi asali wanda baya gani baya ji wannan aka ga kusan lazili ke ne ga wanda yake tare da su domin sai sun ɗauki ɗawainiyarsa sai sun ce masa ga hanyar da za ka bi kuma wurin magana da shi ma kuma sai an yi ta dabaru an yi ta shan wahala ko ba haka ba to bambancin da ke tsakanin waɗannan mutane guda biyu wanda Allah ya ba shi siffar ji da siffar gani da kuma wanda Allah ya garzabe shi da rashin siffar gani ko siffar ji bambancin da ke wurin su wurin su fa'idantar da kawunan sannan su fa'idantar da wanda ke tare da su su samu ikon yi wa kansu abubuwa da za su fa'idantar da su gobe kiyama bambancin da ke tsakanin waɗannan haka bambancin da ke tsakanin mumini da kafiri ai hada masalin mu'min ai as-sami' al basir wato mai gani mai ji shine misalin mumini hal ni masala wayannan mutane biyu suna zama daidai bisa ga misali a ba daidai suke ba idan haka lamari yake afala ta zakaru me yasa ba za ku azantu ba ya ku mukallafai daga cikin mutane da aljanu kusan cewa wanda ya gaskata annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam ya imani da ubangiji cewa shi ɗaya ne kawai cancanci ibada ya kaɗe tashi da ibada ya bi dokokin da annabi muhammad ya zo da su cikin qur'ani da kuma hadisi ya imani da lahira wanda yi wannan wato shi ne yake da matsayin mai ji mai gani mana wanda jinsa da ganinsa ya amfanar da shi wanda kuma ya yi watsi da wato yin abin da ya kamata ya kafirce annabi muhammad ya yi wa allah shirka ya ma yi ƙoƙarin kau da mutane daga bin kyakkyawar hanya ita shi wannan addini da annabi muhammad ya zo da shi shi ko tamkar wanda baya gani ne baya ji wanda baya gani baya ji babu ta yadda za a yi in bai samu taimakon wani ba da zai iya tsara wa kansa wani abu da zai fa'idantar da shi nan gaba idan wannan lamari shi ne hakika don mai ku kafai ba za ku fahimta ba ku zaɓi wannan hanya mai fa'idantarwa kuma hanya ce da ba za ta gagare ku bi ba domin Allah ya ce la yukallifu la nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am duk wani abu da yake na shari'a asalin sa mukallafai za su iya yi kamar da zazu muka yi bayani muna da ikon mai sallolin nan biyar muna da iko mu ta Allah muna da iko mu yi imani da cewa Allah shi ɗaya ne shi kaɗai tantance ibada mu yi imani cewa annabi Muhammad manzo ne na gaskiya mu yi imani cewa akwai ranar da ake kira ranar ƙarshe da za a mutane hisabi muna da ikon mai imani cewa akwai aljanna akwai wuta muna da iko mu lazumci gaskiya mu guje wa ƙarya muna da ikon duk waɗannan abubuwa me yasa ba za mu waɗannan abubuwa ba domin mu zamanto wato mun sifanta da siffar ji da kuma siffar gani don me ba za mu nisanci abin da zai mai da mu mu da siffar rashin ji da kuma rashin gani ba ya kamata a ce za mu azantu ya kamata a ce mukallafun daga cikin aljanu da mutane su zamanto masu wa'azantuwa ina ga sai mu tsaya nan ko a kamar da muka ce muna da baki shugabannin social media na kungiyar ta izalcin da wa kamata sunna kun san wannan tim irin aiki da suke yi na watsa da'awa na watsa wa'azuzzuka da sauransu yanzu abubuwan nan da ake yi saboda eh, tsari da suke da aikace-aikace da suke yi mutane kusan a bangarorin duniya daban-daban in sun ga dama za su ga abin da muke yi na za su fa'idantu to saboda haka muna tare da tawaga mai dauke da mutum bakwai akwai malam ibrahim baba suleiman wanda shine national director na social media muna tare da shi a nan muna tare da uh, malam adamu a birnin kebbi wanda shine deputy national director sannan muna tare da muhammad ahmad bin dawa wanda shine secretary sannan muna tare da musa h musa gombe wanda shine organizing secretary sannan muna tare da shehu a abdulrahman gashuwa wanda shine abin nan photo editor sannan muna tare da uh, menene abdulmalik a aliyu bauchi wanda shi ne software technical officer ne ko? Mm. officer sannan muna tare da umar ahmad kumo wanda shi shine chief menene pilot? Mm. ah pilot ya yi kyau alhamdulillah to saboda haka waɗannan mutane waɗannan shugabannin social media muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya musa kayar alheri ya ƙara ƙarfafa su ci gaba da wannan aiki da suke yi cikin sauƙi cikin nishaɗi aiki mai amfanar da wannan da'awa ta mu ta ƙungiyar jama'atu izalatul bidiyo da qamatus sunna Allah ya taimake su ina jin jiya war haka suna dola suna tare da shugaban ƙungiya na ƙasa shi Abdullahi Balalo da shi kuma yau suna jalingo gobe da mun san sun ɗan sha wahalhalu na jin sun ɗan samu eh, mushkila na harkar mota sun kafin su iso ma balwa ko bayan sun iso ma balwa ƙarshe da suka zo zin na ga mushkila ta ƙara yawaita watakila ma motar mu ajiye ta a can tukunna to muna fata dai Allah ya sa kyawun ayyukan su cikin mizani eh, ban sani ba ciyaman kana da jawabi Saya sai gaisuwa kawai ka musu barbarci kama da Allah taimake mu min national director na social media na jobis nigeria alhaji ibrahim baba suleiman allah ya saka da alheri kamar da muka ce muka muku addu'a kamar da kuka zo nan lafiya allah maɗaukin sarki ya sa kuma ku gama dukkan wannan tuwa da kuke yi yanzu kowa da kowa daga cikin ku ya koma gidansa lafiya saliman ranima ah, na ga mun kawo ƙarshen wannan karatu kamar da muka saba akwai mutane da dama da suke neman yan wasan yasu cikin addu'o'insu domin Allah ya biya musu bukatunsu na alheri to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya biya musu bukatunsu na alheri kuma Allah ya san bukatun kowa da kowa cikin mu nan a wannan masallaci da ma duk wanda suke sauraron mu Allah maɗaukakin sarki taskansa tana da yawa to muna roƙonsa Allah ya biya wa kowa da kowa bukatansa ta alheri wani rashin lafiya ne ya dame shi wani kuma talauci talauci wani gasunan dai wani aure yake bukata eh, wani kasuwancin sai yake sai ƙara kyautatuwa kowa dai da bukatansa kuma Allah ya sani Allah muna roƙon ka biya wa kowa da kowa bukatansa na alheri rahmatuka arhamar rahimin ya ubangiji mu wannan damina eh, da muka shige ta yanzu ka sanya ta damina mai yawan albarka dukkan wani alheri da ke cikin wannan damina ya Allah maɗaukakin sarki ka ba mu wannan alheri duk wani sharri da ke cikin wannan damina ya ubangiji ka riba mu da wannan sharri wato ka sanya damina ce mai albarka babu abin nan iska mai yawa da zai eh, yi wa mutane barna gidajensu ko gonakinsu babu ambaliyar ruwa da za ta share gonakin mutane ko ta ci mutane allah maɗaukin sarki kana da ikon kai haka ka amsa mana addu'o'inmu ka sa wannan damina ta zamanto damina kyakkyawa daga farkonta har ta kuma ta zamanto damina mai harshe ya Allah wannan ƙasa ta mu mun tuba mun dawo gare ka mun ƙasƙata da kai gabanka mun kasa ya mu ka taimake mu ka ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa ta mu ka ba mu yalwar arziki cikin wannan ƙasa ta mu zaɓuɓɓuka da ake fuskanta Allah maɗaukakin sarki ka sa a yi su lafiya ba tare da wani tashin hankali ba Allah kai mai iko ne ka mana wannan ka wannan bi rahmatika ya arhamar rahimin هذا وصلى الله وسلم على wa محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك